malikin nas. mamallakin mutane wanda yake yadda ya ga dama da su ba su da wani mamallaki wanda ba shi ba